Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau ranar Laraba takwas ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin mu ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Isra'ila ta ce dakarunta sun shiga tsakiyar birnin Gaza. An yi harbi a kan ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross a Gaza da suke dauke da kayan agaji. Wani bam da ya tashi a wata karamar motar safa a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya yi sanadin kashe akalla fararen hula bakwai. To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa a wani zama na musamman Majalisar Dattawan Najeriya ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Falastinu. Wato abin da muke kallo shine abubuwan da suke faruwa a can a wannan wuri zai iya rikidewa ya zama yakin duniya na uku wanda dole ya shafi Najeriya. jihar Nejan Najeriya ta nemi so goma sha uku cikin ɗari na kudaden da Najeriya ke samu daga tashoshin samar da lantarki da ke jihar. a sashi na shida na tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama kana da yanci da zaka iya zuwa kotu a matsayin shugaban gari ko a matsayin gwamna. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkan abubuwan da muke tafa da su sannan kuma muna tafa da shirin baki mai wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ministan tsaron Isra'ila Yoab Galant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansa a birnin Gaza, cibiyar ayyukan kungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke ƙara tsananta. Galant ya shaidawa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza. Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Galant ya kuma tabbatar da cewa idan yaƙi ya ƙare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da falasɗina miliyan biyu da dubu ɗari biyu ba. An yi wa Gaza ruwan bama ba mai ta sama tun bayan mummunan harin da Hamas ta kai kan Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba. Tun da farko, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta yi la'akari da dakatar da ayyukan soji na gajeren lokaci don ba da damar kayayyakin agajin jin kai su isa zuwa zirin Gaza ko kuma waɗanda mayakan Hamas ke garkuwa da su su fice, amma ya kawar da tsagaita buɗe wuta gaba ɗaya a yakin da Isra'ila ta kwashe wata guda tana yi da Hamas. A ɓangare ɗaya kuma ƙungiyar agaji ta Red Cross da ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗa ne da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda ya harbi kan ayarin motocin ba. Schomburg ya ce, Mun zo nan ne domin kawo taimakon gaggawa ga fararen hula da ke bukata, tabbatar da cewa taimako mai muhimmanci na iya isa cibiyoyin kiwon lafiya. Wajibi ne na shari'a ƙarƙashin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar agaji ta ICRC ta ce, a ayarin motocin dakon kaya biyar da motocin biyu na ɗauke da kayayyaki zuwa cibiyoyin kiwon lafiya ciki har da asibitin alkodis direba ɗaya ya samu rauni sannan ah, manyan motoci biyu sun lalace labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an taliban afghanistan sun faɗa a ranar talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramin motar safa a kabul ya yi sanadin kashe akalla fararen hula bakwai tare da jikkata wasu ashirin wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin dashti barci unguwar da musulmi 'yan shi'a suka fi yawa a babban birnin kasar afghanistan kakakin khalid zadran ya ce an gudanar da bincike kan harin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a afghanistan ya yi tar da harin bam ɗin yana mai cewa wannan shine hari na uku cikin ƙasa da wata guda da ake kai wa 'yan kabila hazara 'yan shi'a to na jima kaɗan hafiz zai sake da da labarai kafin nan majalisar dattawan najeriya ta wani zama na musamman kan rikicin isra'ila da falastinu inda ta nemi majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin gaggawa wajen kawo ƙarshen rikicin kuma wasu shugabannin manyan addinai guda biyu na kasar sun goyi bayan wannan kira kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya amurka marina da ta aiko mana a karan farko majalisar dattawan najeriya ta kira da a kawo ƙarshen yakin isra'ila da hamas da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane majalisar dattawan ta kuma buƙaci ɓangaren zattaswa na gwamnati da su shiga cikin rikicin ta hanyar kiran kasashen biyu na Isra'ila da Falastinu da su tsagaita wuta. Hakan ya biyo bayan amincewa da kudurin da Sanata Suleiman Kawu Sumaila ya ɗauki nauyi da shi da wasu sanatoci 28 da suka mara masa baya. Kawu ya tofa albarkacin bakinsa. Wato abin da muke kallo shine abubuwan da suke faruwa a can a wannan wuri zai iya rikidewa ya zama yakin duniya na uku wanda dole ya shafi Najeriya. Kuma muna ganin Najeriya a matsayin ƙasa da ita wannan majalisa ta tamu ya kamata ita ma a ji muryarta domin shine matsayin wakilci da muke ciki najeriya ta goyi bayan samar da abin da zai kawo da womamman zaman lafiya wato kasa biyu kowanne ya zamana suna da kasarsu a daina shiga cikin kasar wasu shi ma ɗaya cikin sanatoci da suka goyi bayan ƙudurin sanata ikira aliyu bilbis yana mai cewa na farko dai dukanmu 'yan adam muke kuma ko ba komi allah ya halice mu da cewa ya kamata mu kowa ya samu yancin kanshi domin shi ya yi mu ba wani na adam yi mu ba kuma irin abubuwan da ke faruwa abin tashin hankali ne wanda kuma duniya ta yi allah wadai da wannan abin da ke faruwa a yan kwanakin nan shine muka gani cewa maimako mai shiru mu ma ya kamata mai tsokaci mu nuna irin damuwanmu da abin da ke faruwa da yan uwanmu musamman yadda ake kashe-kashen mata da yara haka kawai ba su ji ba sha ba A bangaren manyan addinan biyu da ake da su a Najeriya Musulunci da Kiristanci, jami'i a Majalisar Koli ta Shari'a Aminu Ino Muhammad ya tsokaci cewa. Majalisar Dinki Duniya tsawon shekaru tun da aka fara wannan rigima sama da shekara arba'in ana ta kudure-kudure na a bawa Falastinawa 'yancin zaman kansu da su ci gashin kansu a matsayin su na al'umma mai zaman kanta da wannan abin har yanzu bai yi ba. Wannan muke kira cewa a koma ga wannan tsari a ba kowa haƙƙinsa a matsayinsa na ɗan adam don a samu zaman lafiya. Shi ma sakataren kungiyar kan ta arewa ta tsakiya Pastor Simon AS Dole ya ce yana goyon bayan matakin da majalisar dattawa ta ɗauka ɗari bisa ɗari. Ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari. Abin da su majalisar dattawa suka zatar gaskiya wannan kashe-kashen da ake yi a Gaza bai cancanta ba. Domin yara ne ƙanana da mata ake ta kashewa wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Ba muna goyon bayan cewa abin da Hamas suka ma Isra'ila mai kyau bane amma martanin yana so ya yi yawa su duba Allah su muna roka a bar wannan maganan ta kai ga ƙarshe muna roƙo majalisar ɗinkin duniya ta yi ruwa ta yi tsaki a gan ƙarshen wannan rigima mun ƙungiyoyin addini kuma mu ci gaba da addu'a mu roƙi Allah ya kawo ƙarshen wannan rigima. Alƙaluman majalisar ɗinkin duniya kan yakin da ya ɓarke a watan Oktoba inda ƙungiyar Hamas ta kai hari kan Isra'ila na nuni da cewa an lalata wuraren ibada goma sha takwas da wuraren zama dubu ashirin da biyu da ɗari shida da cibiyoyin kiwon lafiya goma sha tara da cibiyoyin ilimi malami casa'in masana'antu saba'in da ofisoshin watsa labarai arba'in da tara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz yara da kashi na biyu na labaran duniya. adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin ƙasar kamar ya karu zuwa ashirin da 25 ji gwamnati a ranar talata inda ta ɗora laifin akan 'yan awaran ƙasar masu amfani da harshen ingilishi harin da aka kai da daren ranar litinin ya faru ne a ƙauyen ibeka da ke kudu maso yammacin yankin inda aka shafa shekaru bakwai ana kazamin faɗa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. hukumomi sun sanar a ranar litinin cewa sama da mutane ashirin ne suka mutu ciki har da mata da ƙananan yara ma'aikatar sadarwa ta ƙasar ta ce an kashe maza sha tara da mata biyar da kuma yaro ɗaya sannan ta zargi wani ƙaramin ɓangaren 'yan awari mai suna manyu unity warriors ta kai harin ma'aikatar ta ce 'yan bindiga sun fara kona gidaje da dama kafin su yi harbi a kusa da unguwar da mutane ke ƙoƙarin tserewa. jiya talata sojojin kasar mali sun faɗa cewa sun kai har-har ta sama kan abin da suka kira da auna kidal wurin da ke zama tungar 'yan ta'adda inda shaidu da 'yan awari suka ce fararen hula da suka hada da ƙananan yara sun mutu a harin rannar sojojin ta faɗa wa kafafen sada zumunta cewa har sun lalata wasu manyan motocin dakon kaya da dama na 'yan ta'adda a wani sansanin soji da aka kwashe dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata daga wani gari mai muhimmanci a arewacin ƙasar sojoji sun yi kira ga mutane da kada su amince da farfaganda 'yan ta'adda da ke nufin bata sunan dakarun mali jiya talata wata babbar jami'ar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai da ba zai musaltu ba na faruwa a sudan inda aka tilasta wa miliyoyin mutane gudun hijira daga mahallansu sakamakon mummunar rikici. Daraktar hulɗar da kasashen waje ta UNHCR Dominic Lloyd ta ce abin da ta gani shine yanke ƙauna bukatun jin kai ne da ba za a iya misaltawa ba da kuma tsoro a idan mutane da yawa. Ta ce wannan yaƙi ne da ya barke ba tare da gargaɗi ba, sannan ya mayar da gidajen 'yan Sudan zuwa makabartu. haidin ta dawo daga ziyarar mako guda da ta kai jihar white nile ta sudan da kuma kan iyaka da wasu yankuna a sudan ta kudu ta ce faɗan yana ƙaruwa sosai da kuma rashin tausayi yayin da duniya ta shiru duk da cewa ana keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin kai ba tare da wani hukunci ba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla. Jihar Nejin Najeriya ta nemi kaso goma sha uku na kudaden da ta ce Najeriya na samu daga tashoshin samar da lantarki da ke jihar. To kome ya taso da wannan dambarwa a halin yanzu? Wakilinmu a jihar Neja, Mustapha Nasir Batsar na dauke da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana shirin tafiya kotu idan har gwamnatin Najeriya ta ƙi ta kaso goma sha uku na kudaden da ake samu daga tashoshin samar da hasken lantarki a ƙasar. A yanzu dai wannan na nuna cewa wata alama ce da ke nuna jihar Niger na son bin sahun jihohin da ke samar da albarkatun mai. a kudancin Najeriya da ke samun wata kulawa ta musamman daga gwamnatin Najeriya. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce daga kasar ta ne aka ɗebi yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja, amma kuma ba ta amfana da wannan sannan kuma ga tashoshi na samar da hasken lantarki har guda hudu wato shiroro jaba kayinji ga kuma yanzu ana dab da kammala tashar samar da hasken lantarki a zungeru a lokacin da ya karbi bakuncin shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta najeriya alhaji tijjani aliyu gwamnan jihar Naijan alhaji umar mohammed bago ya ce al'ummar jihar Naijan na shan bakar wahala kusan a duk shekara ba ta tare da samun wata kulawa ta musamman ba daga gwamnatin kasar. Alhaji Ibrahim Bolagi shine sakataren yada labarai na gwamnan jihar Niger ya yi karin haske da cewa yanzu fa kan mage ya waye. Ya kamata Niger State ya eh, amfana da abun da ake kafa mana duka. shi na dauki kasar mu da za a tsare federal capital ba wani abu da muka amfana. shi na dam dam guda fudu har yanzu ba abin da muka amfana. To kana nufin dama tun can farko farko babu wani abu da aka yi ma jihar Neja akan wayannan abubuwa. Ba abun da aka yi kuma gwamna ya ce yanzu mun riga mun tashi barci gaskiya ba zai yarda ba. Masanin kundin tsarin mulkin Najeriya lauya bai nasara kogo Umar ya ce duk da cewa gwamnan jihar Neja na da damar bin haƙƙinsa amma kuma kamata ya yi gwamnonin da lamarin ya shafa su haɗa kai. Najeriya ƙasa ce wadda take federaliya wadda take kuma an yi ƙoƙari an ce a tabbatar da daidai da sashe na goma sha biyu biyar sakin sashe na daya amma sai ya kasance an riga ana yin wani tsari ne na yan bowa da yan mowa najeriya an kirkiro ma wasu hukumomi na masu kasashen da suke da ko kuma jihohi da ke da arzikin man fetur aka yi masu hukuma ta daban to a karkashin nan ne suke da kashi sha uku na ma'adanin man fetur da aka tsotso daga cikin kasar amma yanzu ya yi barazanar tafiya kotu kana ga zai samu galaba a sashi na talatin da shida na tsarin mulkin najeriya ya ba kowa dama kana da yan ce da za ka iya zuwa kotu a matsayin shugaban gari ko a matsayin gwamna. Madatsun da ke samar da lantarkin dai sun shafi jihohin Kebbi, Kwara, Naija da kuma jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 da sai kuma kilohaz talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa voahausa.com. Yanzu dai agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha 12 da minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na kasar. Har yanzu tsugune bata ta kare ba kan dambarwar siyasa tsakanin gwamnan jihar Rivers Siminilaye Fubara da wanda ya gada Nyesom Wuki. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Asabar ɗinnan mai zuwa ne za a gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na Najeriya. Daga cikin jihohi shida da zaben gwamnan su baya tare da sauran na gama garin ƙasar baki ɗaya. Jihohin uku kuwa su ne na Imo da Bayelsa da kuma Kogi. Wannan ne kuma karon farko da hukumar zaben Najeriya ta INEC. za ta gudanar da zaben gwamnoni uku daga yankunan siyasa daban-daban na kasar a lokaci ɗaya inda ake sa ran masu kada kuri'a sama da miliyan biyar da dubu hudu su ne za su fita rumfunan zaɓe ɗari shida da arba'in da tara da ke ƙananan hukumomin mulki hamsin da shida na jihohin uku domin zaɓen gwamnonin da za su ja ragamar mulkin jihohin nasu daban-daban. a jihar kogi da ke arewa ta tsakiya 'yan takara goma sha takwas ne za su fafata a zaben na gwamna da suka hada da usman ahmed ododo na jam'iyyar apc da sanata dino malaya na jam'iyyar pdp da kuma leke abejide na jam'iyyar adc a jihar imo da ke kudu maso gabas gwamnan jihar hope ozodinma na jam'iyyar apc na neman ta zarce a wa'adin mulki na biyu inda zai fafata da samuel anyawu na jam'iyyar pdp da kuma ɗan takarar labour party a tanin neji a kuno sai kuma jihar bayelsa da ke kudu maso kudancin najeriya inda hukumar zaɓe ta inec ta bayyana 'yan takara goma sha shida da za su fafata a zaɓen na gwamna manya daga cikinsu su ne gwamna mai ci duye diri na jam'iyyar pdp da ke neman ta zarce da tsohon minista albarkatun man fetur timipre silva na jam'iyyar apc da kuma odemofa eradiri na jam'iyyar leba. tuni dai da hukumar zaben ta inec ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zabukan a ranar asabar mai zuwa inda har shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ya ziyarci jihohin domin tabbatar da kammala shirye-shirye wakilin mu lamido abubakar ya tattauna da shi domin jin halin da ake ciki dangane da shirye-shiryen gudanar da zaben eh, mun je jihar bayelsa ziyarar aiki mun kuma zo jihar imo abin da ya kai mu bayelsa shi ya kamu imo ehm, shirye-shirye dai sun kan kama zan iya cewa ma kusan duk mun kammala shirye-shiryen zaɓe amma ya kamata mu zo mu ga yadda shirye-shiryen suke gudana a zahiri a jihohin da za a yi zaɓen a shi yasa muka zo yau mun yi mitin da jami'an tsaro gobe allah kai ma za mu mitin da ma'aikatanmu a na hukumar zaɓe sannan kuma za mu kai ziyara a wasu kananan hukumomi mu ga shirin da ake a kananan hukumomi saboda zabe mai zuwa zaɓe da ya karato karshen mako mai zuwa za a yi dukkan jihohin guda uku sai mun shirya mu zaɓe a matsayin hukumar zabe sannan kuma yi magana da jami'an tsaro su ma sun ba mu tabbacin sun shirya saboda mu muna da iyaka na ayyukan da muke yi a matsayin hukumar zaɓe su kuma jami'an tsaro suna da nasu ayyukan da suke yi na tabbatar da cewa an samu zaman lafiyar da za mu gabatar zaɓe mai inganci dukan mu kuma mun amince akan cewa za mu haɗa kai a gabatar da zaɓe mai inganci hukumar zaɓe ba jam'iyyar siyasa ba ce ba mu da ɗan takara a wannan zaɓe ah, hakki ne na mutanen jihohin da za a yi zaɓen ciki har da jihar imo su zaɓi duk ɗan takarar da suke so ya zama musu gwamna mu kuma mu shine mu kare kuri'un da jama'a suka kada tabbacin da mu ba da al'ummar najeriya da ke jihar imo kenan wanda za su yi zaɓe ran asabar mai zuwa. Ran kaɗe babban batun tsaro kamar jihohin nan guda biyu musamman na Bayelsa da Imo kuna samun kalubale a zabukan da suka gabata kun gamsu da duka matakai da aka ɗauka na tsaro a takaice. Ai saboda ma kokarin da muke mu tabbatar cewa an yi zaɓe mai inganci shi yasa muka yi mitin da jami'an tsaro. Babban abin da ya samu kai wannan taron kenan na yadda da bayanin da kai cewa an samu matsaloli baya game da irin abubuwan da sukan taso na rikita-rikitan tsaro. Shi yasa ma zaɓen da ake a waɗannan jihohin guda uku ya sha bamban da sauran sauran zaɓukan gwamnoni da ake yi a sauran sassan najeriya kaga suna su ai ba a yi su da babban zaɓe na ƙasa ba mu dai a matsayin hukumar zaɓe muna iya kokarin mu tabbatar cewa an ɗauki waɗannan matakan sannan kuma samu tabbaci daga jami'an tsaro na tabbatar na samar da tsaro da zaman lafiya da za a yi zaɓe mai inganci. to da ƙarshe ranka daɗe maganar na'urar nan ta biyu ba za ka yi aiki da ita a baya kamar akwai wani tsari da kuka fito da shi kila na saka sakamakon zaɓen bayan an tattara shi a nan gaba don a baya an samu cece kuce game da hukumar zaɓe ta ƙasa dangane da wannan matsala. to babu cece kuce na farko za mu yi amfani na'ura mai kwakwalwa wajen tantance masu kada kure a rumfunan zaɓe ɗaya kenan na biyu kuma sakamakon zaɓen a rumfunan zaɓe da mu shi a matattaran bayanai na sakamakon zaɓe daga dukkan mazaɓu na jihohin na uku da za a yi kamar yadda muka wannan zaɓen a jihar ekiti da jihar oshun da kuma babban zaɓen da gabata haka za mu yi so a tabbacin da sun ba da 'yan najeriya kenan to sai dai hankali ya fi karkata kan zaɓen jihohin imo da bayelsa inda ake ta samun rahotannin tashe-tashen hankula da kalubalen tsaro kama daga ayyukan 'yan kungiyar ipob mai rajin ballewa domin kafa kasar biafra da kuma sauran hare-haren 'yan da kayar baya a yankin wakilin mu lamido abubakar ya bayyana mana halin da ake ciki a waɗannan jihohin Hajji Mursala hali da ake ciki a yanzu dangane da shirye-shirye ta zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin imo da bayelsa wanda zai gudana ranar asabar mai zuwa zuwa yanzu dai 'yan takara na ci gaba da yakin neman zaɓe sai dai batun tsaro shine ya mamaye batun na yakin neman zaɓe inda bayanai na nuna cewa ana samun tashin tashina musamman har-hare na 'yan bindiga ko a baya-bayan nan sai da aka kai hari da shi wato dan takarar gwamna na jam'iyyar labour wanda aka jikata mutane da dama sannan yanzu maganar da ake a yanzu ita ce kamar 'ya'yan jam'iyyu daban-daban da kuma kungiyoyin sa kai na duniya da ma na najeriya suna ta magana kan batun sahihancin tsaro yayin gudanar da zaben na gwamna yanzu jihar imo ina tabbatar maka da cewa an zuba jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense da sauran jami'an tsaro masu farin kaya saboda ita jihar ima din ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula musamman yankin olu wanda ya hada kananan hukumomi da dama a jihar ta imo a nan ne aka fi samun tashe-tashen hankula yan jihar dai suna nuna kamar fargaba yayin fitowa zaben sakamakon abin da ka iya biyowa baya. idan masu saurare ba su manta ba a makon jiya mun kawo muku bayani akan takaddamar siyasa wadda ta barke tsakanin gwamnan jihar rivers da ke kudancin najeriya siminalayi fubara da kuma wanda ya gada nesa moke wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya abuja sabon gwamnan da yana zargin tsohon gwamnan wuke da ci gaba da yin kaka gida da babakere kan al'amura da ma da mulkin jihar. tare da ƙin sakar masa mara domin shugabanci a matsayinsa na gwamna. To duk da yake dai mu hakaito muku wasu rahotanni da ke cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sa baki tare da shiga tsakani domin sasanta wutar rikicin. Da alama har yanzu akwai rina a kaba. Kamar yadda wakilin mu a yankin Lamido Abubakar ya bayyana a wata tattaunawa da muka yi da shi. Za a iya cewa wannan rigima bata kare ba. domin shi gwamnan jihar ta ribas bara fubara yana neman zama da kafafunsa a jihar ta ribas inda duk wasu madakun iko na baya-bayan nan da aka sauya yana so su zama mallakar sa da kuma mika mukamai ga yaransa bangaren sarakunan gargajiya a jihar taribas da ma wasu masu fada a ji musamman dattawa da suka gudanar da taro a baya-bayan nan na lalabo mafita suna mubaya'a ne da nuna goyon baya da shi tsohon gwamnan jihar taribas barisa yansan muke haka kuma bangaren matasa daban-daban a jihar taribas suna nuna goyon baya ne ga shi gwamnan da ke kan gado a yanzu a baya ma an ruwaito shi gwamnan ya muke na cewa duk da sa baki da aka samu tsakanin shugaban najeriya ahmad bola tinubu na sulfuntawa tsakaninsu an ruwaito shi wukin yana cewa ba zai haƙura ba bisa la'akari da shekaru da ya kafa siyasa a jihar Rivers kuma yanzu a zo a ce a yi ba shi ya ce sai ya ga abin da ya turewa buzu naɗi. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar. sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka Toma da la'agai na mutan sanyin na kafin mu kai ga kafin mu sallama ga labarai amma wannan karan a takaice ministan tsaron isra'ila yu'ab galant ya faɗa a ranar talata cewa dakarun tsaron isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a birnin gaza cibiyar ayyukan kungiyar hamas yayin da yakin da isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke kara tsananta galant ya shaidawa manema labarai cewa mana tsakiyar birnin gaza gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina Kungiyar agaji ta Red Cross da kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar ta zuwa birnin gaza a ranar talata waɗannan ba sharuɗa ne da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashin su ba in ji william schomburg shugaban reshen tawagar icrc a gaza a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda ya yi harbin kan ayarin motocin ba. Jami'an Taliban Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramin motar safa a Kabul ya yi sanadin kashe akalla fararen hula bakwai tare da jika ta wasu ashirin. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci da yammaci ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan shi'a suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin ƙasar kamar ya karu zuwa 25 ji gwamnati a ranar talata to madalla masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin kafin mu sallama sashen hausa na mika saƙon murna da fatan alkhairi ga mai sauraron mu na yau da kullum ango muhammad usman amar da amaryarsa rabi'atu saidi ibrahim waɗanda za a ɗaura auren su rana asabar nan mai zuwa da karfe biyu na rana a dubban tukwatas filin makaranta a garin haɗeja a jihar jigawa to sai mu ce ubangiji allah sa a yi lafiya ya kuma ba su zuriya ɗaya ba domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa voahausa.com yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin har ma da injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC na ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique.